Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen Laraba 22 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bayan sallama da watan alheri a gare ku baki daya. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Tare da Halima jimrau Hukumomi a jihar Ohio a nan Amurka sun zargi wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya uku da aikata abin fallasa mai nasaba da baɗalar lokacin da suka kawo wata ziyara nan Amurka a cikin watan Afrilun da shekarar nan. Wannan ne batun da shirin yau da gobe shirin matasa zai tattauna a kai. Ɗan iya ma labarinsa yau akan wannan batun ne. Ni nan da kake gani na tunani nake game da wani labari mai cike da tunan asiri. Amerika ce ta ce 'yan majalisun wakilai na Najeriya uku sun nuna su manema karuwai ne ko mata a sarari. To haka kuma muna nan tafe da kwalamar Ramadan daga Abuja. Salamu alaikum, yau daga Rikas Kitchen zamu yi Arabian Rice. Sannan kuma ku ji labarin ɗan iya kamar yadda kuka ji ɗanɗano a baya sai ayar mu ta yau tare da Dr. Sharif Almahajir da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A shafinmu na Facebook mun rubuta cewa kamar dai yadda kuka riga kuka sani hukumomi a jihar Ohio da ke nan Amurka sun zargi wasu 'yan majalisu na dokoki a Najeriya guda uku daga jihohin Bauchi, Benue, Akwa Ibom da aikata abin fallasa da ke da nasaba da lalatar fasikanci. Lokacin da suka zo ziyara a Amurka a cikin watan Afrilun shekarar nan. Sannan muka yi muku tambaya da cewa a ganin ku me 'yan jihohin su ya kamata su yi na ladabtar da su in har aka tabbatar da sun aikata wannan laifi ga amsoshin wasunku. アハハハハ Yau da gobe a gaskiya wannan zargin in har ya tabbata to sun zubar da mutuncinsu a irin duniya da ma Najeriya baki ɗaya. Mutunci kuma madara ne in ya zuba ba a ɗebe shi. Mu talakawa ba abin da za mu ce sai dai Allah ya shirye su. Amin. Sako daga Ibrahim Sha'aibu. Sai kuma Kabiru Baban Digumal ya ce, Ai bai wuce a yi musu kiranye ba a kuma mayar da su can inda suka aikata laifin su gurfana gaban kuliya manta sabo tunda su ne masu doka kuma suka ƙetara dokar da cin zarafin zarafin mata da kuma ɓata sunan ƙasa Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amin amma Usman ina tambaya anan menene kuma kulliya manta sabo kulliya <laughs> manta sabo kulliya manta sabo alƙali kenan duk yanda kuka saba da shi in ka zo gaban shi zai hukunta ka to ya manta to shikenan a ah, shikenan kuma sai hukuncin sai abin da doka ta ce mm, eh, eh ne kulliya ya subhanallah wata mai alfarma watan farautar lada neman gafara da samun rahama amma wasu ɓata gari masu ɓata sunan ƙasata a idan duniya sun je suna farautar mata ko dama shine aikin da aka ce an je amurka allah ya sauke wannan abin kunya da ɓata mana suna da kuke a duniya saƙo daga ahmad tijjani sa'ad dutsen ma Sai kuma Sani Hamza Harbau ya ce, To yau da gobe wannan batu fa da ake ta ce ku ce a kansa duk zargi ne, bai kamata ku ci gaba da maɗiɗi da wannan maganar ba, har sai mahukuntan Amurka sun gabatar da shaidun da suka ba da tabbacin aikata wannan baɗalar. Sannan ne ya kamata ku yi duk shirye-shiryen da kuke ganin ya dace a kan lamarin, saboda akwai mutane da dama waɗanda sun yarda da ingancin labarinku, da zarar sun ji kun furta wannan batun to babu shakka za su gazgata lamarin. Daga ƙarshe ina fatan za ku rika faɗar abin da ya tabbata ba jita-jita ba na gode da wannan damar da kuka bani na bayyana ni ma na ra'ayin jamila wai shin ma wannan magana da ake ta yi shin ya me ya faru to usman ka san abin da ya faru shine america amurka saboda harkar diplomasiya tsakanin su da najeriya suka buɗe kofar su wannan mm. nauyi ma su suka ɗauka mm. suka kirawo su suka aje su a wajen masauka da kuma su zauna tare da su kansu su ma 'yan majalisar dokokin na nan mm. domin su koya musu ministan da su suke aiki su ma kuma su fahimci da suke gudanar yawwa kwarai da gaske don har ma mun samu mun yi hira da ɗaya daga cikin su ai kwarai da gaske to abin da ya faru shine kafin shi jakadin Amurka ya je ya mika wannan takarda din binciken da aka kina shi yasa zaka ga cewa ai a watan Afrilu abin ya faru mm. amma sai wannan eh mm. amma sai wannan watan mm. aka samu tabbacin cewa ga abin da ya faru to a nan abu ɗaya ne ya kamata a fahimta wannan in aka shigo gidan mutum in aka shigo garin mutum kamar mm. amurka kamar gidanka aka mm. shigo idan wani ya zo ya ce zai bata a iyalinka ko kuma ya dauki abin da ba nashi ba ko kuma ya wani abu kana da hujjar da zaka yi amfani da ita ka ce to baka yadda ba fa kila shi kadai ya shigo gidan kake zargin sa kuma kila kai duk bincikenka ya nuna shi ne mm. to matakin da zaka iya dauka saboda harkar diplomasiya amurka ba ta da damar da za ta hukunta mutanen nan saboda ma'aikatan najeriya ne kuma sun shigo da wani abu da ake kiran shi red passport wanda ya kare su ba su kariya na kaman da ake cewa immunity da mutanen mu san da ita na sun san da wannan mm. ba abin da Amurka za ta iya in ban da ɗaukar mataki ta ce to shikenan saboda abin da ya faru ba za mu sake barin ku shigo gidan nan ba. Wato yaron ya zo gidana ya min abin da bai kamata ba na ce kai ya ƙara shigowa gidana na yi bincike na na gane shi yi wannan abin amma kai kuma kai baban shi ka je ka bincika in ka ga laifi to in baka gani ba kai ta shafa ni dai kai ya zo min gidana. Kallas. Ina ga abin da ya faru kenan. Abin da ya faru kenan Amurka ta bar wa Najeriya da wannan bincike. To da fatan mun gane. yawa to sai kuma saƙon Dr. Yakubu Sa'id ya ce haba yau da gobe, aikar ma ku ɓata lokacinku akan wannan domin wannan kaɗan ne daga aikin shugabanninmu. Tun da muka ji an kwarmata wannan abun kunya da suka aikata muka san sun aikata ɗin, domin wallahi mafi yawan su fasikai ne, fajirai ne, ga baƙin jahilci da yake damunsu na rashin addini. Tabbas wannan ɓata mutuncin ƙasa ne da zubar da darajarta babban abin kunya ne, mu fatanmu Allah ya shirya. shirye ku ya ganar da ku a ƙarshe ku fito ku ba mu mutanen jihohinku haƙuri. To yanzu kuma Arabian Rice ce kwalamar Ramadan mu ta yau. Muna madafin Rahma Kabir Riskwa a Abuja. Salamu alaikum. Yau daga Rakas Kitchen za yi Arabian Rice. To abin da muke bukata mu wannan shinkafa muna bukatar mincemeat na kakken nama muna bukatar shinkafa muna bukatar man gyada magi gishiri citta da tafarnuwa danya muna bukatar cinnamon black pepper da albasa to da farko dai dama shinkafa ta ga ta nan na wanke ta da gishiri na tsane saboda haka albasa ta ga ta nan na yayyanka ta ƙanana ita ma na ajiye a gefe ga spices ina ga tafarnuwata da citta na jajjaga sai man gyaɗa na yanzu zan ɗora a kan wuta to sai ki kawo wannan citta da tafarnuwa ki saka kawo albasan nan da kika jajjaga ko kika yayyanka ta ƙanana kamar yadda na yi ita ma ki saka a cikin a cikin man to ba bane shi za a iya soye ba da ya dan fara wannan ɗan ruwa-ruwan ya fara tsatsakowa daga cikin sa sai mu ɗauko shi wannan niƙaƙƙen naman namu mu saka a ciki. kin san nama in kika tashi a mai shi ma za ki ga ruwa yana dan tsatsakowa daga cikinsa sai ga shi nan dai na zuba magi na da cinnamon da black pepper da ɗan gishiri kaɗan to sai ki ta juyawa in ya ɗauko ɗan soyuwa ruwan ya ɗan fara ƙafewa sai mu zo mu zuba ruwa don matsayi da sanwa yanzu ga shi tsayar da sanwa sai a rufe don ya samu ya tafasa yanzu dai ruwanmu ya tafasa ya ɗauko wannan shinkafa a zuba a ciki a juya a tabbatar komai da komai ya haɗe shinkafar to sai a rufe bayan minti kamar goma sha biyar sai ki zo ki duba zuwa wannan lokacin dai shinkafar ki ta ɗauko da huwa ruwa yana neman tsotsewa to sai a rage wuta a saka leda don tururin ya ƙarasa dafa ta in kuma akwai buƙatar a ɗan ƙara ruwa ko ruwan ya ƙafe shinkafar kuma bata dahu ba to duk ana iya yin haka ba laifi to alhamdulillah shinkafa mu ta kammala ana iya sabin din shi ko da kifi ko da kaza ko da nama to a sha lafiya a to haka Usman eh, ya kamata da a ce eh. an yi romo da yaji na mai mura eh gaskiya ko na mai ko sannu <laughs> to sai ina yana tuwo tuwo to mu shinkafa muka ji a ciki <laughs> to haka yake to yanzu kuma sai a biyo mu a ayar mu ta yau inda za a ji ayoyi biyar na farko a cikin suratul alaq ga Dr. Sharif Almuhajir da bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waɗannan ayoyi su ne ayoyi guda biyar daga cikin suratul alaq ayoyin farko Allah ta'ala ya saukar da wannan ayoyi masu girma a matakin farko na wahayi ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi umarni na farko a matsayinsa na manzo kuma annabi Allah ta'ala yake cewa ya kai annabi Muhammad ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda shine ne ya yi halitta, wanda shine ne halakal insana min alaq ya halicci ɗan adam daga gudan jini, sannan kuma ka yi karatu da sunan mahaliccinka wanda shine mafi girma kuma ka sani cewa mahaliccinka shine mafi girma shine ya karantar da ɗan adam ta hanyar alƙalami kuma ya sanar da shi abin da bai sani ba wannan ayoyi farko dai suna nuna mana mahimmancin ilimi ga ɗan adam kuma tabbas ɗan adam abin da ya kamata ya fara nema a rayuwarsa shine ilimi kuma sun nuna mana mahimmancin koyon karatu da rubutu ta hanyar Allah ta'ala da girmama shi kuma sun ƙara tabbatar mana cewa babu mai iya ilmantar da kai in ba Allah da ya halicce ka ba waɗannan ayoyi sun zo da kwaɗaitar da mu da kwaɗaitar da al'umma wajen neman ilimi da kuma bayyana darajar ilimi ilimi abu ne wanda ya zama mai muhimmanci ga dukkan musulmai su neme shi saboda dalilai guda shida na farko shi ne abin da annabawa suka gadarwa al'umma baki ɗaya na biyu shi ne abin da yake dawwama ko da bayan mutum ya mutu ba kamar dukiya da 'ya'ya da suke karewa ba na uku shi ne abin da ke buɗe wa ɗan adam zuciyarsa ya haskaka mishi ya nuna masa abin da zai yi wanda ya fi dacewa da addininsa da rayuwarsa na hudu ilimi kan taimakawa wajen ɗaukaka darajar mutum ya mai da shi khalifan Allah a doron ƙasa ya ba shi mulki ko ya ba shi daraja ko ya ba shi ɗaukaka ta yadda bai sani ba na biyar ilimi shi kaɗai ne abun da aka halarta wa ɗan adam ya yi hasada a kansa da shi da sadaka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana iya yin hasada da mutum ta hanyar ilimi ba wai da fatan ilimin su ya gushe ba sai dai da fatan Allah ya baka kai ma ilimi irin na wanda ya sami ilimi sannan na ƙarshe wanda shine mafi muhimmanci ilimi shine hanyar shiga aljanna saboda duk wani aiki da za ka yi idan baka da sani akan shi to wannan aikin akwai yiwuwar kai kuskure sakamakon haka kuma zai iya samun matsala wajen karbuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hori da neman ilimi lokacin da ya mana kuma hani da kwaikwayo da sunan rashin ilimi maza Allah ya ce la ya yakunanna ahadukum imma'a na hane ku ɗayan ku karya kuskure zama ɗan kwaikwayon masu ilimi ko masu wani aiki ya rika cewa ni zan bi su malam wane idan suka yi daidai ni ma daidai ne idan suka yi kuskure ni ma na yi kuskure maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna raunin wannan fahimta ya ce ka yi ƙoƙari ka ilmantar da kanka yadda za ka gane cewa idan mutane sun yi kuskure kuma ka kauce kuskurensu in sun yi daidai kai daidai wannan nasiha ce a gare mu musamman ga matasa na wannan zamani a lokacin da mutane suka dage suke zuwa neman ilimi matasa sun mai da hankali ga bangar siyasa da kuma jin sauraron rediyo da zarar sun ji an faɗi abu kaɗan wanda ba su tsaya sun fahimci inda ya kai ba sai su je su yi hukunci ko kuma su ba da fatawa ko kuma su ba da wani abu akan kuskure kuma mutane su rayu akan rashin sani ya zama wajibi a gare mu da mu nemi ilimi saboda rashin ilimi yana kawo mana matsaloli a cikin al'ummar mu da dama za ka ga mace ba ta san yadda ta tafiyar da mijinta ba miji bai san hakkin iyalansa ba ɗa bai san hakkin iyayensa ba iyaye suna kuskure a wajen hakkin tarbiyyantar da 'ya'yansu al'umma tana kuskure kamar mutane ilimin ya gushe gaba ɗaya ya zama saura son rai duk inda mutane ba za su yi aiki da ilimin su ba to shine zaka same su da cin hanci da rashawa da barna a doron ƙasa da karya dokoki da rashin saurarawa da yawan musu da yawan ɗabi'u marasa amfani sakamakon haka bisa ga hasken wannan ayoyi guda biyar wanda su ne abin da aka fara umartar musulmi gare shi ya zama dole ga dukkan musulmi ya dage wajen neman ilimi ya ilimantar da kanshi ya ilimantar da al'ummar shi kuma ya yi ƙoƙari ya yi aiki da abin da ya koya Allah ta'ala ya ba mu nasara kuma ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani salamu alaikum warahmatullahi amin to yanzu ga isa lawal na ikra da labarin ɗan iya Ganin ɗan iya na dariya ya sa yau na fara mai da kirari, na ce ɓarnar gangan a daji tana ga biri, mai biɗar kayan wari kuma ya je ga bodari, babbar alamar ruwan sama kuwa tana ga hadari. Ɗan ya ce dakata na ikar kada ka sa in kai dukan da ka iya fidda haƙori. Alhalin kuwa ni nan da kake gani na tunani nake game da wani labari mai cike da tonan asiri. Amerika ce ta ce 'yan majalisun wakilai na Najeriya uku sun nuna su manema karuwai ne ko mata a sarari ta ce ɗaya dai da mai gyara mai ɗaki a hotel ya so ya aikata wannan mummunan lamari biyun kuwa ma'aikatan hotel suka gaya wa cewa idan akwai karuwai kusa to suna fa da marmari ko marari ko da yake dai na ji dukkanin 'yan majalisun uku sun ce wannan labari na american cike ke da sharri na ce dan iya ni ma na ji labarin nan har ma an ce ɗaya daga cikin 'yan majalisar ya yi yunkurin ya yi fyaɗe don an ce mai gyara mai ɗaki aiki a hotel ɗin ya dinga yunkurin ganin ya murɗe. Su kuma biyun suka ce a nemo musu mata masu zaman kansu ko kuma karuwai su ɗan naɗe. Amma ka san tuni ɗaya daga cikin 'yan majalisun ya ce wai labarin ya zo a murɗe. Saboda haka ma ya ce mu 'yan ƙasa mu kama kunnuwan mu mu doɗe. Har ma da cewa wai Amurkan so take kawai mutuncin majalisar wakilan ya koɗe. Idan ya so sauran 'yan ƙasa su rinka kallon majalisar suna zunɗe. Ɗan iya ce don Allah dakata na ikar kada ka mai da ni wani gauɗe. Wannan labari dai ya nuna 'yan majalisar mu idan sun je ƙasashen duniya sukan barbaɗe, idan kuma sun dawo gida Najeriya ka ga sun kace kan kujera wani lokaci ma har ka ga sun harɗe. Na ce to ɗan iya aika bari dai tunda an ce majalisar tana binciken bin salsala ta fidda rahoton ta tukuna kafin ka yi tereren talla domin mai yiwuwa binciken ya wanke 'yan majalisar sala sala. Dan iya ce kai na ikara kafa ya son baiwa kanka wahala ko kuma in in ce kana yawan son mai da ɗan Najeriya wani gaula. In banda haka ai ka san koma mai majalisar za ta ce ai riga an samu matsala. Don kuwa abu ne a fili cewa 'yan majalisar ƙasar mu sun je wata ƙasa sun kuma yi yunkurin yin baɗala. Kuma wai waɗannan mutanen na majalisa ne za su tsara mana rayuwar da za mu yi walwala. Ta yaya za su kawo dokoki ko ƙudurorin da za mu yi madalla tunda dai abu sai ƙara bayyana yake cewa sun buge da tsula tsiya kala kala na ce to a gaskiya ɗan iya idan dai ta tabbata 'yan majalisar nan sun tafka wannan mummunan aiki to ya zama wajibi majalisa da gwamnati su ɗauki mataki don ko kila waɗannan wakilai namu sun daɗe suna irin wannan tafki wanda idan aka yi sakaci zai jefa wannan ƙasa a cikin mummunan tafarki don kuwa na ji ita kanta amurkan ta ce wannan aika-aika ta 'yan majalisar ka iya ɓata wa Nigerian suna ga wasu sauran masu masauki saboda haka idan wasu ƙasashen duniya suka ce neman karuwai ko mata masu zaman kansu ke kai 'yan majalisar mu su yi tattaki to kada wani cikin mu a nan ƙasa ya ce zai yi mamaki ko da yake dai wannan batu ya samu ma dole 'yan ƙasa mu fara addu'ar Allah ya kawo mana ɗaukin da za mu ga sauyi a ƙasar nan kamar a mafarki ta yadda da sani roman demokaradiyya zai gangara ƙasar nan ɗaki-ɗaki sannan mu ma 'yan ƙasa Allah ya taimake mu dukkanin munanan halayen mu su samu tsarkin da za mu koma kan kyakkyawan tafarki labari. Jamila da Usman da mm. kuma masu saurare da harin harko dai mun gayyato Aminu Hassan Gama wato lauya Aminu Hassan Gama wanda ke jami'ar Harvard a nan Amurka domin mu tattauna da shi to amma bai samu damar zuwa wannan zaure na ba domin mu tattauna da shi tunda yana cikin wani taro hmm. amma saboda haka za mu buɗe layi wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku kira mu mu ji ta bakinku akan wannan batu. mun so mu samu amina hassan gama wani tun da lauya ne mm. kuma masanin dokoki na nan mm. amurka da kuma na can najeriya da zai mana bayani to amma mu bai cimma ruwa ba saboda mm. yana aiki to amma ka mu fara samun kira malam usman da jamila wannan batu dai da muke zargi ne an zargi waɗannan mutane ko da yake ita gwamnatin amurka har ta riga ta ɗauki mataki akan wannan zargi kuma ita ta miƙa lamarin yanzu ga gwamnatin najeriya idan wannan zargi ya tabbata idan har waɗannan mutane sun yi kaga shi wannan gwalolo ko mm, shine mm, na bauchi mm. yadda kamar yadda gamawa ma gamawa ko yawa kamar yadda bayani ya nuna irin matan nan mai aiki mata masu aiki a otal masu share-share wadda ita za ta share mishi ɗaki da ita ya so an yi zargin cewa ita ya so eh. ya yi lalata da ita. haka nashi bayanin. Yawwa. idan muka duba haka idan kuma wannan zargi ya tabbata kin ga kenan har yanzu mm. akwai masu ɗaukan cewa idan mace tana aiki a otel to macen banza ce mm. karuwa ce sosai eh kin san ma babban matsalar mm. eh zaki ga yawanci mutanen mu yawanci zaki ga muna tsammanin ba ma wai mace mai aiki a otal ba mafi yawanci mata ma'aikata sai ki ga tana koyarwa tana samun ladanka da na 'ya'yanka tana nuna musu hanya sai ka ce mata ai matan banza ce saboda kullum tana kan hanya ko kuma ke yanzu kike aikin nan kina ta faman yadda za a gyara tarbiyyar yara mm. ya ce halima ai aiki take a rediyo ai bai ma kamata a ji muryar ta ba ta yi aiki ah, ta yi haram ko in banki wannan mm. kowa sai kiga irin wannan zargin to kamar yadda kika ce ne nan ni abin na fahimta ai sana'a ce sosai dan ta aiki a hotel da mijin ta kila tana nan ta zo tana aiki kai kuma kana tsammanin eh, na bilis ne to ba na bilis bane mm, eh. gaskiya yawa kuma wani abin da ya faɗo mana akai waɗannan su ne 'yan majalisar dokoki idan wannan zargi ya tabbata kenan ina ta tunani mm. na ce kenan kamar abubuwan da ke ta faruwa yanzu a Najeriya mm. ana cin zarafin mata sosai mm. gaskiya ga kuma ƙananan yara ana ta musu yaɗi ga ana ta san a yi doka yawa amma ga shi dokan na an kasa samun waɗanda za su wata ƙwaƙwarar doka wadda za ta za ta yi maganin eh, wannan. kuma 'yan ƙasa na son a yi dokar irin wanda za ta kare an mika mm. an mika dokar ita irin wannan din da za ta kare haƙƙin mata cin zarafin mata da ake yi to ai bai wuce zaman na farko ba. Yawa to amma dalilin dalilin in zargin na ya tabbata mm. kenan abin da ya sa irin wannan doka ba za ta samu ba saboda irin waɗannan mutane su ne mm. a majalisar dokoki. Kin san Bahaushe ya ce mai bunu a can baya baya kai gudun gobara. <laughs> Yawa ga kira mun samu daga Plato. Hello? Kuna jina? Eh, salamu alaikum muna ji wa ke magana. Wa alaikum salam Suleiman ne daga jihar Filato a karamar hukuma Shandam. To, hmm. Suleiman daga Shandam muna jin ka. Yawwa, na ce biri ya yi kama da mutum. To, ma'ana? Eh, yawwa ma'ana shine yawanci shugabannin nan namu dama mu sun fita zuwa kasashen wajen nan yawanci ba aiki ne ke kai su ba yawanci kawai suna zuwa su je su sha shagalin su ne to kin ga alama abinda muke faɗa alaman ya fara nunawa kenan akan wayannan mutane guda uku na abin da suka yi dama mu muna zance da aikata irin wannan aikin da sun fita wai an je wani aiki za ki ga an je an dafo an je an yi wasa da kuɗi to dama mu muna zargin su akan irin wannan abubuwan da yake tafe to ga gaskiya ta fara fitowa yanzu sai dai mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya daɗa tona musu asu mm, To muna godiya sosai Malam Suleiman daga Shandam jihar mm. Plateau yanzu ga wani kira daga Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Nasarawa. Ah. Kuna magana Sali Abdulgani daga Nasarawa. To Malam Sale Abdulkadir muna jin ka me zaka ce? Eh, to gaskiya ne abun da zan ce gaskiya yan majalisun nan idan Allah ya sa abun nan ya kasance haka gaskiya ya kamata a abun nan hukunta su gaskiya. Wani irin hukunci kake gani? Malam Sale kana ji? Eh to gaskiya eh eh muna ina jin ku ina jin ku. Eh kace idan wannan zargi ya tabbata idan Najeriya ta ta bincike wannan abu ya tabbata a hukunta su wani irin hukunci kake gani? eh to gaskiya idan aka hukunta su malama idan aka hukunta eh, za a hukunta su ne kamar yadda jabba idan suka duba suka ga haka gaskiya irin hakan ka gaskiya za samu daidaiton abubuwan To muna godiya sosai Malam Sale Abdulkadir da watan zaka sha ruwa lahiya yanzu za mu je Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana? Walaikun salam kina tare da Suleiman Kubwa mazaunin da kwa ina kiran ku daga Kubwa bazango yanzu haka. To Suleiman Kubwa Kubwa ko? Kubwa. Mm. Kubwa mm. eh Abuja. To muna jin ka me zaka ce? To hakikanin gaskiya mu hankalinmu ya yi mutukan tashi a matsayin matsayinmu na matasa a Najeriya wanda waɗannan mutane waɗanda mu talakawa mun jajirce mun zaɓe su mun tura su majalisa don su aiwatar mana da dokoki kuma su kare mana haƙƙinmu wanda yake muna ƙarƙashin gwamnatin tarayya wanda yake su ne idanmu a gurin sai gashi muka ji irin wannan ya faru a kansu a gaskiya mun girgiza mutuka amma mun kiranmu ga dukkanin waɗanda suka san cewa waɗannan 'yan majalisu sun fito daga ɓangaren su kiran da muke yi shine su yi ta in dai an tabbatar da wannan zargi ya tabbata kiran da muke yi da talaka da su yi kokarin dawo da waɗannan 'yan majalisu don su zaɓi shugabanni na gari don gaskiya mu ci gaba muke so ba ma son gurɓatacce a cikin wannan gwamnati na gode babba an ta tashi lafiya. To muna godiya sosai Malam Suleiman Kubuwa Kubuwa ko? Kubuwa. Kubuwa yawa Kubuwa mm-hmm. daga Abuja. Yawa to ga wani kira mun samu Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Halima. Ina wuni wa magana kuma daga ina? yawa sanin shaga kofar kaura ka tsanani kai sanin shaga sosai kam ina ganin ra'ayoyinka kana turowa sannu malam sanin shaga yawa hajiya halima yawa to me za ka ce lahiya lau alhamdulillah Masha Allah. Hmm, muna jin ka to me za ka ce akan? Gaskiya akan hmm. wannan al'amarin da ya faru kam gaskiya bai yi daɗi ba sosai hmm. wallahi. domin musamman ma waɗanda su waɗannan al'umma waɗanda suke wakilta mm. 'yan jihohinsu saboda gaskiya na dan na ga wasu rubuce-rubucen wasu irin gaskiya su suna maganar cewa su sun ba su kunya waɗannan mutane mm. da kuma gaskiyan magana idan muka ɗauka waɗannan mutane mafi akasarinsu ko da yake ma dai 'yan najeriya ne to mu kanmu ba ma wai yan jihohinsu ba mu kan mata shahe mu mm. saboda haka gaskiya wannan al'amarin bai mana daɗi ba da fatan dai Allah ta gaba kawai amin mun gode malam sani shaga muna godiya a sha ruwa lahiya mm. ga kira mun samu ina ga mun samu mace ta kira mu alo salamu alaikum wa alaikum salam ina wuni wa ke magana ina wuni rediyon ki na kunne rediyo ko za ki kashe rediyon ki Aisha ne daga lafiya. To Aisha muna jin ki me za ki ce akan wannan batu? Aisha muna jin. Ni fata na eh. Allah ya ina addu'a Allah ya shirye su. Amin. Allah ya shirye su. Amin. Allah ya kawo mana iyakan wannan abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Amin Aisha. Na gode, Mu ma mun gode Aisha da fatan za ku sha ruwa lahira. Wai, lahiya. <laughs> Me na ce? Eh, saboda ta ce Allah ya shirye mu. Hijira lahira ta zo rai. Amin. yau <laughs> masu saurare katin shirin namu na yanzu a madadin usman ahmad kaba <laughs> da jamila kabiru fage da daniel brown da mana sauti da mr aidin utuku wanda shine injiniyan mu a yau sai kuma masu sauraron mu irin su sha'aibu idris usman da sulaiman umar jibril da abba musa umar abubakar da muktar alhaji isa da nura ammani da Rajab Okoshi Ibrahim da fatan za su sha ruwa lahiya. Halima mm. Jumro ke sallama da ku, ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, ne na motsa jike dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su